بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى يا فيلم يقولون بكراتي من لتافيا هذه دعوتنا وعقيدتنا يا الشيخ مقبل بن هادي المدخلي أتو الوادئي اليمني رحمه الله تعالى يا نكي بيانيا توتاتو bankurtayen totacho mini akidayen alisun najo na gama ya rufin mini littafin albarka ko nabo manya gayi matsalayin tautacin ga la na ƙbalu min kutubin fikhi wa min kutubin tafsir wa min alkisosin kadima wa min asiratin nabawiya illa ma sabata anillahi wa an rasulihi وليس معناه أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفكهاء وغيرهم ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح من قام من taibu bene بين yiza وانجيش قابعتنا لا نقبل من قطب الفكي ya gwayin doro mini ya littafi jen fiki uba jen na fi wana ya gwagwagu baba wa min kutube tafsir a caga littafin tafsiri shi mujiyan doro na fi wana ya gwagwagu baba wa min alkisosil kadima etan nye zaye gworo shi na jaya kaka ina daga zamanin annabi adam alayhi salam har bai zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko har bai zamanin annabi isa ita e na kakayin zai jiji rayuwa fi ta ci wuce wana ومن nabawiya wa mina السيرة nabawiya a caga يرى e ya rayuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun mabubu har be lokacin olu ishe gwana ya gwayen doro ya ce ta nabi wa illa ma sabata anillah wa an rasuli sai ina gaji tabbata daga batocu daga batocu bana jamaji kima yadda an kalijan alusun na jimini akida abu illa gandoro amitetuwa e gbayen doro littafi a temituwa hadisi biyu sake zutayen hadisi wuce amma legaye la littafi ga man wuce ko kawon man ji kawon ina kayan fi littafi wani to kendo na mawalle bayanin na je littafi wajen giyon temituwa nan a ta ga kaman ga kuma ta cikin bo wucewa zuwo don je bo wucewa zuwo bai wa gbata tuna ena wa bebe ina ka hadisi ta zuti uwa ga lobi ma? bai wa ke tarihi tuna na to ta zuwa kufe tona ga lobi wema ebo na wade man kimme ebo na macile da tarihi na tarihi na jida asali ena ugarci tarihi na biyu na ta zuwa non ta ga tarihi ji fi wani ajiye ba nabi muhammadu na umar ta zuwa ajin da ciye ba nabi adama annabi nuhu annabi musa annabi isa na ji ta zuwa na musamman dai man wuce kwandocin wuka littafi eh, ga muhammad isa muhammad ahmad isa kan batanin littafi mujalladi guba nga wuka kiri ku fibo al at wal isra'iliyat fi kutubi tafsir unge sarawi mai wasu na littafin na zuma na mai jibi daga saudi wani mai ke wu na malam jafar feji tafsir wuji shara lobana ebona wahidi maji ki unawa da ya littafi um, title littafi e gana ja tsatsana e gana je ga ti shona wujin manyan musulmi jibe biyu yana na ji filitafi tafsiri shona ga hunkuye kafin yau wallahi littafi wani gina mujalladi guba wadda wata na manyati ƙur'anu wana ta gan ƙur'anu etaji ibana sokoyatan ƙur'anu sokoyatan ƙur'anu wadda dalita fi wuce wuga ta zuwa ki wuta zuwa wafi ibana gaskiya wani dimaji soko guga alkhairi don gamala littafi kundo wani jima amfani tsarin ya babin cikin ibn udamini yana ta ibn taymi ya jibe ina litafi kundo wa litafi wa litafi a ci a gama fa katun yawo a ga yi zuwa na mude ga yin labba litafi a ni o gba minti ni to yi na fi kwata na biyu ga so ci uji kan giyawa ni na hila illallah rata to cin gala yi yiwe yi jebo ni mara yi yan ilimi na mandoro na bai na ce ga ji wani man da ci fai ba za ci bu nga to muta ko so ko ajin iri za muci muta e ba de mu'amala na mujike ba bi bi iri ya bai wana ji wani Allahu akbar ki wili beo ada ga ga litafi ki wudana bayani ya tula ga hadisi na manji dalili bai na boka wa ba ci littafi tafsiri ka zai tangoci gubo ta zuwa wa ba ci littafin tarihi zai gandoci da bota zuwa wa ba ci littafi na kai ce ta nabi muhammadu wa dana bayani da ba hadisi ta zuci wa ibn albani mujin hidima ya tari ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ga na ja Allah bai ci jiye ba nabi ya tira yi wubo na naji ta zuwa kwata na mujin kiyo waka ngamala littafi mini man na jefe wi littafin tsira e ya farko madina wannan wasu mini littafi na ya yayi ba shi na wi asiratun nabawiyya asahiya ita e, na wa amma yan doro na zuwa na Allah bai fiwa ayi di majina littafi wuce ko mujalladin ne ko guba sahiya ke ga wayo addi al-maudu a wadda ifa fi littafi jau zakka tariya nabi amma hadisi mai ta zuwa nan kun ku fi waje ba nabi gogo jama'a musulmi ji muddamini ya mi zayan ala sunna ji Allahu akbar wuje dore la litafi ba ga litafi ba igba mm, mm, mm, man ce da an kaliji ga walaisa ma'anahu amma yi papagan annana nan bizo ha gan ya fi fiki wuji kuceya kin do kin ya male wana man na ji lita sharai ya littafi ne ga halul masail na goce ga mali ciwo halul masahil sharai littafi ki ciwo za ka yame fi fiki wace a gujin sharai wani gwaye tekin abuna muktasarul ahdari ya shewa abdurrahman na yi adori cinan zakin ya algeria a caga manya doriya manya suna mawa su ku to malici na ji shari'a littafin adari na iji fahimta ko mukaddimu bujin ishara ibunan e ga ya gani dalili a ta caga hukutiya daga a arka karshe daga kur'anu a hadisi na yi ga adari ujin ra'ayi manta kufiwa na ina ungan gabe giyo da dalili amma wadai a karayin sharayin wucin e babu wuji sharayya walu ma yajibu ala al-mukallafi tasiyu imani na a shaira ja shago kube babu amma waga da na a doktor din ya kano jina na itishiyar kungiyar hizba ya kano na wajen hajjali fosmaji jami'a madina rusa da masu kogoyo to nka rotun tesis ba a sai etin ya phd yi ugbo na nigeria gabo kawo jami'a ya kano kiwuja tun ba yin awwalu ma ya jibu shirai ya adari gaujan mujalladin niwuyo nge sarauni tun e bayan sharijiya awwalu ma ya jibu alal mukallafi tasiru imani na inan ya kakanca ta ce zandoro na yi musulmi caji baligici bai an kalina gai ezutayen imani gole ishara wani jilo ba a kida ogo to na wakilul islam ya shek Muhammadu bin abu wahab guwo ni ta littafi wuce ego nga uku jiwo ke ga yawo tsami ni obe na jelo imani ya ne na yi ugwa ga manyan sunan wayo na amma manyan alul masail kida a sha'ira ba mutu amma yi da maje wani uji kokari ku dalili ya maya da ritiya daga Kur'anu bai hadisi amma wa tsada na wuce akida shaira ji ku biyo alwajud wal kidamu wuce akida sunna ji da wana ya e ba na ji ya tocho bai giyo bai sifa ya bogo e ce littafi fiki wujiya a gaiwa ba yi ziya ci ya risala ci ina E ga mai risala a hadisi ya e ga sahaba jiwa ko ni e ga mai iziya a hadisi fahimta sahaba joni ega mai ashimawi adori litafin cikon na ji goye ke ci tula da tanga litafi a ji doku amma na ji to cha albarka lada ta ci litafi dai na ji ya a musamman west africa abona amma yana ya china to kime labe mi miga man na ji shirin ya adori ya e yi ga halul masail na mukaddimu bufe ji shara ga ya zaji fi ba takada ya littafi fiki da gala musu adana a musu ice ya fe lasan be gugu wa jahil wa ya zaji tiya bi afkar ta kafiri to littafi fiki da gala a wa ba ji ina eh, man da coso maga fiki wa ya ga manji man je gan soko be tuci bai fahimta sahaba ya summarize zafi wani ina mai ga wani mazabin doro na waga gadana wale ga ya ji daidai o male ga bici ce kandoci kandoci malikiya uja unga gboko kandoci hanabila uja unga gboko kandoci na be ina ya unga gboko kandoci na abu be ina ga gboko misali ga dokogi wai ga yi ga malikiya ga ga a gido sahaba ibnu abbas da wani ganbe sahaba no ci za guba ya wada tafsiri imam kurtubi wala sunna sahaba guba ba mun ci be dai fa ibnu abbas mi fa ba ci ba na ji be fahimta ga jiki a gido kwa so ki e ga e gan no ji ra'ayin imam malik ya e ga sahaba ji ngulin ni min ya e guba bu amma e ga dai na ka ga na jiki a gido ku ibu hadisi asma na ji tabbata ga gido ku zamai annabi muhammadu ina annabi ma su sai ce na gyana ba tafsiri imam kurtubi da karkashe wal qaila wal bigala wal hamira li tarkabuwa wa zina ayan na ga haji dalilin a ga ko ga haji kin a tutuwa malafa ni mo ga haji kin mo ga gya a so man ba ci haji dalili bi hadisi al imam kurtubi tabbata la dan ga mutu ga mai maliki a ga mutu amma je ji tasubanci a gin mazabiya mutuwalla kagbo ya yi ganyan jumhur na jigan a gina ibu e, hadisi na ta zuga a giza mayan annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam kila mila ga na biyo littafin biki wuje ce ya waga ile ya ganyan na ga abu na luwa iya gboro ya na gana lo maza abin doci na mawaga ke da an dorowa ga waje jina a de na lo na amma <laughs> de na luwa na ibu e, nan ga wuce ga katun shiga ibu jami'a madina bu an doro halayen fiki wuna abe ya biyu ya tiye masa abe guni ne a cala dalili zan doro bi na abuwa kana ce jin tabbata a ga dalili ka zan na malikiya bai bai nan ko hanabila bai bai nan bogo yi gake guguma da littafiyan adori amitu sai a shimawi sai ki kiyan iziya risala felo mutasar halil albani zari a da bayanin da su fi wayan boye ti dai ga watu zan da ce ji sunna amma dai nu ga littafin giyo littafin fiki wana ran kame kame di za dai na ce fiki wana man ji maji katan ba na je gbaye na aga ce fiki wa ina mai ya ga wana to ibnu taymiya man koyin sunna soji to yi na ji kpata littafin waza ba ji jere a fahimta wujen hajjiyar gafiya na kan alusai man koyin saudi a ciki na ce ga ya ji tasubanci a mazabin daura sai ƙur'anu bai sunna amma ɓata fikin maza bai haji fufi shekalu sai mai wasu littafi zadul mustaqni ji sharayi littafi fikin wuyo yau kendo dai mataniyar risala idanan a caguwa amma tsakanin mujalladi gwegi wuji sharayi ya gina fikiyu wujen littafi fikin na iwu gwagon gbaye gbashe gyara wa sharayi ne kendo dai a doktor mansur yan sokoto ya wula baro ya ta sunna tv bo na saji kuletul hadiso jami'a madina a jikin yana ajifu da university ya danfodi ya wukatu ngole unji launcin ya shirin ya iziya fashiyoyi littafin yake yan iziya a zuwi tsakani 1600 pages iziya ne na wai bayana ne manyan hadisi mu shi jini dima ya littafin wuce a gukwanin shautu a fewa mini zai da kwamiti wani na mi je waya yi ga labari na mi wani na ne dai bukata ya kofi dr abdulmajid ya gina alhaji ci ga mutum da mini kwamiti ne zai ji ji shirya wai tiyan launcin bo ga zandoci ja miliyon ni dubu dari hudu half million labi kofi kaza wa madaiton mukwa a da ke ya tun yi jami'is labari ke ga Mai manya hadisin na kafi ki wuje muhimmanci wa jini dima ya ware e ya shibe ni man gamu mujin dima ya littafi iziya e ya shibe ni umarci larauce dr mansur wala wuce larauce ni kiwe na ilo daura yin sokoto nan daga 2001 daura mun shiga saudiya ce ji karshe daura mun shiga bu labari tiyayen lalai malam masu yau ya fulo loba toje daura mun shiga bai fiwa ciwo labari ga wa admission da ya saudiya ke dai zaguba na dai ya mun shi bena amma daga kanga saudiya ci bebiya ita ya daura ya bayani na fesa ije kanga na ba a bebiya to fana chatarun wucin ya daura lokaci wucin nan Dr. Mansur Gayi ciji mukaddima ciji introduction amma mu fai ta larauci ka ba larabe riwe ci ne. Rote gan ega magan rata yin tsoci ba giwa wallahi ba giwa. Maji to sharayin yin littafin Sheikh Usman Danfodiyo. Su ku gabe alkhairi. To jama'a kila ga na biyo. Fikiu littafi fikiu shi wuce yana yaji gina ya ce na waga yawa shi ce da waza ko da haishi. Kuna dai zai gami gani funa fi ban fiki wuya na wani risala mu latara wani tafi risala latara ya funa mando ci fi condemn wani tafi fiki ina ka matsala gun ga gana manya yi ziya ga kaza da litafi mu ci koji ina manya yi ziya lobe na yi ga sahaba ando ci shi shafiya ya e ga sahaba ando ci shi wajen kawai mai ziya dai wanga gani mm -mm. ina imam maliki ta tuwo imam maliki wasu malala daga ba zuwa sahaba jo fayinta sahaba kaza nga mulagwa sun abu na ce fe a fece bolu zana adini adi na wadana gbogbo adorewa ga ya ni gusun nan no da ibi cikin yau kiwo ga hujje wa je e ta adini adore littafi tawiri fi hadisi na ji alawa bai dalili ga ta zuga ya ganna boka na da su giyan na boka na ta su banci ga ta annabu ibu na kwata uzire waya ci ta can imam maliki ga kullu yi hadu min kaulihi wa raddu illa e ga man doro ci cha mai go ga man doro wuga le ga anabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ke ga wani ga ya yati bi ci cha ya abu e kwa bu ya zawangi ba ci imamu shafi gan irin wuce ahmad gan wuce abuwa ne bata ya mini hauzuri na dai ugwa ga haji wuce adini ba kokari a ci aga ajin adini wani su ku ga alkhairi nga mai yadda an kali jo nga yana mai gawo gayye layin doro ba ko littafi tafsiri ji ba ko ita bi ba sai kwa ta yi mandoci ko yin sahaba ji sai na ga tazuna ga walai samana wa annana bi zuwa. ya gawa ga ya littafi biki uji ce yare kin sashi shi ciwa ina na nare a'a mun ji fahimta mun ci ya laya waya aw umu ko ya daga annana na sagni ana ga ya babu ke littafin na jiluba ki ga littafin na izo hadisi imana na kun ki? a gan ga ide bukata wa ya yi kwacha man wuce ko ya hadisi ga ga na nare man wuce kwana gije wasa sun zamani ne na shek mugbil yamanci wa yaman dube ilimin hadisi ya yagi makanta ife gudu lobu kansa ta ije jo ga gawa a yi gawa yi da bukata littafi hadisi da ya eh, fiki wuja yare bal nastafidu min ulama ina alfukaha iye debibe yaji wabibe daga istinbat na manyan yijiji na manyan fiki wuje manyan usoloji ebo na wuji zakwa ta ke kalita fi fiki ware wa dai limi usulure kawaidul fikiyya makasidu shari'a al-makasidu shari'a au al-makasidu shar'iyya na naji kwata wato ya ci ka fikire wato lugayre wato hadisi yare wa ghairihim to zai je to jimin fikiyu jana yi wa bibe yi labibe da giyon da littafi haji walakin a mai dana yi gana la balul hukma illa bi dalilin sahihin a da hukunci na biya yi littafi fikiyo ko ya tafsiri tariya na biyu ya gwana sai dalili ga ta zu satu tatiya dalili na ta zu no ina yi gana da wani logo jamaji la fahimta yi ji an doye ga yana filita fi fikiyo da bayanewa ne wa ba a ca sai gugu ci na ke bai ni na na littafin na je lamilatu karakara kara yi bibiyo man koji kwato ga da a ci da gada bincike wuce koji bu zandoro ala kalitu tuka bayani na a abdul abdulmalik ya gbayi ta kwa so bai mimi na gaule ga celle ba man jiga wani hukumi ga hadisi ne zo man na jiga fahimta da na ta hadisi na man na jiga fahimta da na ita hadisi na a ci hagu ito littafi biki hatta shari'a hadisa to na waye ga waye ji takama bai na ga da shari'a na jiya na can leban na iya ku a ga imamu maliki fahimta wannan ta hadisin na imamu shafi fahimta wannan ta hadisin na waje dalala e de can leban ga ina hadisin ne wannan to ha ta ga ta fiki wani je e ga man ko alaimatul arba na ji wasu bayani ga aji shari'a to sai buhari muslim jo bogo man na je da su bal a saman yi ifada mai hadisa yau re imam ahmad hadisi miliyan fitiu bore mai mai fikiu a saka fikiu da muhimmanci a makali <laughs> wa ya wa ya ji masala fikiu da to sai pankurotayen tuwanici Allahu akbar jama'a bayani na yi gumi ni da na kila wala dalili wala hadisi na ga ta zuna bo ga yi buna dini ya lula ƙur'anu bai sunni ƙur'anu ga aliyoma akmaltu lakum dinakun wa alaikun alaykum imati wa raditu lakum al-islam adina a dini gumi ani be qur'ani be hadisi ga malayin doro ga alajin adini na to ga wata zo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo hadisi na ji matazuna bai ta a atazune yi kyani da bukata hadisi da'ifu ja ko isra'iliyati ja a'a e wani hukunci shari'a ji ibada matauki ibada mataukifi yo wa bebe tun ibada ya sai wa da dalilin shari'a na tazuna bogo wajibi yo ya manta gi makanta ne ndoro wa bega wa ga dini wana ta dalili na tazuna e tiwo sai kiwo la na نكتب في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نكتب إلا بقرآن أو حديث صالح للهجية ونكره ما يصدر من كثير من الواعظين من الأكاصيف الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة من قام لا نكتب في كتاباتنا لتافي نجيه كان kitabat ya kitab rutun na ji iye kafi littafi wani iye kayan dorowa wala nulki fi durusi na ake aga wazi darasi na ji layagi makanta ji na iye wayan dorowa wala na tubu illa bi kur'an kutuba ibe ji ya jumma ko ya idi la nartubu iye ganga ya zawangije ya bane ganga ya kutuba a ji zawangije wazi illa bi qur'ani aya qur'ani ya laji wazi au hadithin salihin lil ko hadisi salihin bi na sahihin hadisi na tazu shayejin hujja na ya tuwe ganji ta ta hadisi yi ba wa kawo ma yadhur min kasiri min alwa'idin ime na bo nye ne feti ya gintara ya gwa koman na jeji wazi na min al'akasi silbatila nye ta gama na ji alkisatu etan al'akasis jemu ko al'kisof jemu eta gama na ne feti ya gintara man sashi na jeji wazi na ide bukatawa ka bi da waya man na je ya tanga gama na ko eta dai gina wa wabba to biyan doro na gbalita shi ne latin yaman suga ta zu suga ta zu wa min al-ahadithi ad-da'ifa wal mawdu'a atiga hadisi na ji da'ifu boguna wal mawdu'a gani bai na ja tsatsa ni al-hadith al-maghdub ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wuce ga ga mawdu'a ashishi shi tsawushi daifin ole kan eza taja saja bediya gumbo ne da yayi buna zaguni jina unwo daga ba sahaba unwo daga ba wani unwo daga ba tabiyo unwo daga ba wani mini guni na ga zai ni da dabo ne ba ga tasarawi na ga hadisi na jigi daif e ba zai gumbo da ko a ga diube ga mane <laughs> la ilaha illallah waje kokolo to wai tsakatu wannu teo amma ya buwo ya tunle mba na di obe ihe gama na na di so ade illa wale ke ndo adini de tusane bogo ya zai shishi kin man gude kokoluwa wani gbaka tuwa aga man wuce ke be gama na ya buge gbaka tutu ne ba guce adini wale a ci aga ma eke ci sali ibo man le gadda su ko da biwi wuce de kokoluwa ya aga liwe bagata saroyin ko wani tsaka tuwa adiso ya lalace addini dabana da su tsaya addini iriyan addini annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam bible janna ni ga ada asalin zai ji gwa hadisin nabi na ga zai ni da wabi aibu hadisin na lawa ya illa bible da musa Allahu akbar ke ga yau siffa ne lajin ya be mai addini wani yi guba mu da ilimi umai sun da soko amma ni ga cimbo mai da uzuri man na gama na da sha'ani ba ma da yi katon wa dogwa yawai man na wa buci na gi adini man ke dana ibada azum etun guru qur'anu ba amma wani saka tuwa e gudda be gama na ya ke ga e lawani waliyu yo ami tugun ajadina buge mu sokotuna buge sun da sokotuna sai wa da ilimi biyayi daga ba nabi muhammadu kan gaya lamitu ba wu allahu ba boga ujin niye manye ciliya be gurbui san ya dadi na mitu a mu da dalili magani ya wangi wa lubiyo illa ne wangi jadini ani e eh, gubai la jadini al ikhlasu wal mutaba wula zijin keshi do yawo zigin gulu biyo Wagadde ka kaida na wa fori. za a za ko jayi yawo kidabo dabo me ni wa ah, ella eh, ni wangi man ami tuye nu bebe ina suga jikpade yin be ina nabi muhammadu hune sallallahu alaihi wasallam allahu akbar so ko jikpade yin be milatu sunne da wucin manya bayacin layayi da wani bugo ke ga adisi na tazuna ga yewa zo musulmi ji da falo hadisi dhaifu gan be mawdu'a a qur'an ga fa bi ayi ba da lahiwa ya fi yi e ga kici wa ga mi tube o zuma ga so ko be ayu ji yo e ga kici wa ji imani be yi be bogo so ko daga gane shi tukwa zandoro kan gaga ga manana zandoro be be yi da dini wannan wa ba ci zandoro be litafi kaji umake na Wakana kana ko be wazi jiji wa faga wala gaskiya wa be gama na wade ku tajibe ku gajibe na ta to na tazu zuwa na to man na da uzuri da hubo e wani wa be hukuncin doci ko wazin doci ti hadisi da ifo ya zawangiji ba sai ji wazi hadisi da ifo mawai laji wazi wa ya fatawa hadisi da ifo ma wa ya fatawa ciwo ngala ya e gima kante wa ga wala go fafani ndoro kawa gbagba ke usul fikiye ke ilimin hadisi ke lugaye ke fikiwe ndoro kaba oshi ko daba ka so je gba wadanniyo je gba da fikiwa amma wadda ba ilimi ko ilimin hadisi ba wadda ba shi ko loga ba ga man da caja fe laga ga aga oz shay'an min shay'in layan doci daga fanin doro in ka so wace waje yau da fanin doci na tewe bayi wa specialize yana in ga nasara dai area of socialization dole fa'ida dabo ebe na wa ya kuye kayiya gala ga je gbadan ne ko wa je manyan mass ko manyan english ko manyan <laughs> to ka addini mu da muhimmanci gaje master of all trade ko kai ke ga gana jack of all trade ga go master of none su su da kira ce ne Allah haka to adiga wangin doci na gunyi tsana gayi wa fil qur'anil karim wa sahihi sunna ma yakfi fil ahkam wal mawa'i ga qur'ano biya hadisi na ja ta zune ukunci ji be wazi ji wa ku kiyayi idda bukata hadisi do yi fuja ko ga waya zawangi ji da sun egbaji da etiba ugo ofe bebe hadisi na ji ta zuwa daga ga aye lalalya na alaje zaguru ide bukata yin na jayin na ji kur'anu bi a yi bayin yadda lina wakun ike amma da'if wal maudu fa laysa min dinina wa lasna muta'abbirina bihi yi ma hadisi da'if to maudu mujadini ya iye lewun sokwa a a iye lewun sokwa wa inna mashtara zalika ne qassas watu wale zaye la hadisu dhaifu to maudu'a jadini to man naje ya tare izana gan be jahili ji gan be al bidai ji ajiga ajiga ajiga ku hadisu dhaifu to maudu ji ya zawangi ya tiuria no cho kwata na bi saga adena ya bona mm e jadini anya na da na bi ishara jiga be zunga mana tauna asaji shiri Wake na tsoji ga manana o ma na tsoji wangina ki annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ga man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar nan gaga gana ugana ga mana tanwe tiye kacho waye chingo ya titachin dana mini man ji kwa hadisi dhaifu mawdu'i jibe fa dini wani ga ina nabi kwana ngai ga daga na nabi ga man kazzaba alayya muta'ammidan nan wa gazun ga mana tame te kacho amma wa gazun ga mana yebo di za wangi jobe ngan na de uzira ngo le faso a dede dan ngo le ga manye sun ga mana kan do ti be mana faudin za wangi da ba ji giyo abi a jadini adini annabi muhammadu jin da biya sallallahu alaihi wasallam ga ya tata eh hadisi yi so ke guta zo amma iliya kwadare bu alam ya tu gayi a'a man je ga gaga ina nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ya hadisi wangi jinan wa kuke ide bukata ya don ifu be maudu na ga hadin za wangi jina ka hadisi sayi wani guba guta hadin za wangi ji wanda alkhairi gan Allah ya da ya tisha ni kiyama kun kuke jama'a je ta fikiu na mai labiya ina ko ya zaji fibo na jaja a tsaga na adini wa gan bai manufa da hankali zawon giya ji a ga Allah zikirin na labe ya bude zawon giya go ya bude zawon giya fai bai ji zikira a fiya bai giya bai zikira aya na bi muhammadu na je gaga ci zikira wani Allah uza wangi ji in ji ga sawa in ji fahimta ko su ko wuyi ba alkhairi wallahi yace sunna da muhimmanci ibnu ga akida sunna cewa dai confidence full confidence ya na wata tuwo amma kawai tuwe ta ya gando ci ga cike wacce har eh? da yawani a sama da gaskiya ne amma ya ta akila waju lai ba za tu wafe woma ka gaza ba fi je ba wafe canci eh, ne ba dokun tuna ba kiyo basira ya ka'ida ne lajin adinin soko ya fahimtu soko ya yi fahimta wangi man ya gada matsala ya buwacin mini akida dina wani wibe ya alis suna yin soji tun yi na nan ga mini akida ibo la kafiru musliman bi zambin illa shirka billah aw tark as-salat a ar-ridda a'adana Allah wa iyyakum min dhalik yifa ji sunnati la nukaffiru musliman bi yi dhanbin yille muslimi yayu ga kafire yabo tulefina mutatiyu wana a'a Allahu akbar yeyi musulmi ga kafira ebo gena wen fina ba ebo chinda ba ebo chachache ba ebo shashagi ba ebo gamana zuba ebo aramu giba watu yi zaga kafirin waye illa shirka billah sai galiwe layan faso ci ba ci autar ka salat kuma lugwa aw ridda kuma ajrida waje murtaddu musulmi waye biyan ga waje musulunci ba to jama'a musulmi shi mine ne layi zai ga kafiri alamul islami wa na yiki ya democracy ko government of the people by the people for the people idi fahimta ko lo ti o gan wunda mini rikicin alùsùn na jọ bai kawari jishi gama abul ainai ne ya gan muci mayo littafi na ga littafi da wani abin mace ga wadda za ta ci manyan sunna jiba ne yi musulmi ga kafiri na ebo dalilin e wani lotun bai doka sakwaya sai kawar jiji ke ga mayan sunna ji fata jaji tafsil da shaniya kafiri ya zo ki tafsili na ji na abe ki aga le zaye lotun be doka e na jin socha na gwamnatin democracy ko alada yankin e wannan ga alada democracy ga mun zo alada dai ne gungobe ga soci na nga za wangi ga tsawo nga mai e democracy ndoro dore ga tsatsa so ko be tuci ma de gwada ba na wa de democracy ani da wannan ne demokrasi dai ta fili wuta da na fawa da gwa wani to kya bula aine ne ga ga zan doyi zaga kafiri liya ga yabon wani lotu bai doka na jin tsoci na ga waje kafira sai khawariji bogo je maji yi fi zabe kaidan ne amma mai suna ji kwata la tafsili jin elagante ki ga yake o abbe ki o ga lotu lotube dokan do ci na jin tsoci na wa mallau ga halalliya wajen giyo kafira wadda ifa su ki ganga doka su ko gaga ibe ci da abubuwa umarje likali ko polis a matuwa gwa ba constitution ya nigeria ba idai lawani da katajiko lole ya halin soci ba amma katajiko na waya oda wa likali ko dpo ga alawa lona kawo soci wa guji ba wa ekwaje salawa tapon nabu <laughs> umewa ga ogibe ayi wadda ka gba na ga wajen o wajen kiyan kafira wajen kiyan kafira buhari ulotun be constitution ya nigeria umar lauga doka na jifi ba ce tsoci lebana wọn lauga uge ganye tsoca wọn lauga constitution ga gwaya wọn ibe aki daga lalle kur'anu gega wọn ga gwaya lotun be yan manyan sun na yi kpata daga ti sahaba jo jikin arba'ina ga wujikin kafin raudai fasiki zai le soko bana ken gode wato ko wuto eda ya cinye finge wa malage fingen halalliya shetan ta giwa zan kawo to tewa gugya ya cin dabe giza shi gya wajikin yau kafin raudaje fasiki egita takafiri ga zai ji mace bai lotu bai dokar ne lajilosu na kyatata sha ya ga kafira na shaubin ba zaga shi tukpawo e gita kafiri na ife nubi wina ti fe le ga ibe huje na dagu zuwa hujja man kwen sunna rahimahullahu ta'ala ga karuwa na karuwanci jituna kafiri wa kai musulma a ga musulma to a sato zai takwai demokrasi ce ji jagora wa maluga halalle ana kiwuya musulmi ga mutu yi mawani ibina karuwa dai ga gagan ecin dan na halalli wuya na mutu ti wuya lagi yana karuwa na zo musulunci fuga amma kawu dai ga matuti karuwanci e gi yi biwi mure yi fasika ke ga yawon hukunci yin zai lotu da alada kin na ce ba wuto ci lebana wai gi fasiki a muji kafira matuka kaulu ga halalli yana gala shewa albani gan al'amarin na dai muhimmanci al'itikadul kalbi ina ya da yin wani da muhimmanci na ya tsada e bayan takasiri wani musamman masalayin alhukumu da gairi ma an zalalla masala wuce da muhimmanci sarauni amma fuska ji dabo na ya zagatu kafirin cilo na hukuma magudi clear ga kafirina da ya je hukuti ehun ki jon gan wulu gan alalliya a gwanna goba o maji jahiliya wacce ya taci kafiri jima ewo kuti wa mai wawa ziga kuti wagya a gwanna gowa a kuranu ci ce da kwe ji bori ce zanna kafiri ba ga miliwa lalya a gwanna gowa eze figen ga miliwa lalya a gwanna gowa amma matsalayin alhukumi gairi ma zalala na wani special case na gote ga masala jaji dokun ndoci ma jaji kin ake kai ebo bayaniya misu sahaba na jagun ta al'amarin nan fassara wa man lam yakun bima anzalallahu fa ka humul kafiruna ibn qayyim al-jawziyya ga yin sahaba juyo aga kufurun duna kufri kawadai lau ga mu ga yin socha ko ni wube yin ha waje kin kafira Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab litafi na wakil Islam fello na wakil Islam jibe gona kiwugon ga wama ni takada zandoro na gabe ibe kwankurote ga dokan do ci ge gan soci ko ge gan Annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gole kwankurote gangan kai za magugan mai jahili a ke wanwa a hun lona wani Qur'an ga ma kunna na hatta na ba'sa rasula وما كان الله ليذل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون so koyan waza lona ne sun ga ya tilaya wai tsanna tsanna amma boko haram shiga buhari ta agutu yau burutai ta agutu swak ma ya ji ta agutu ta agutu a police ci cazun fatul majid sharai kitabu tauhidi gama agwaye muhammad bin abdul a ce ya ga wata wasan ji a ci feji allahu akbar allahu akbar ake da ya sai daga yau bai sai ta a yawon ci caji gina azuma a gaza an doro da tun iri na jauna ina ya ji biyu na launa ke ga boko haram e ga katun boko ya e tun gwamnati a gayyage to azuma ƙur'anu magawa mai taulahu minkum fa innahu minhu za an doro na gadda ya zuba yin ci dai boye yana e bebe yana e mutu da ta cabo bogo egita kafirin da jufe ba zabe mi ga zandoro dena da payroll government wani e ba mu kafiri wa e ginu feci e bona mu dume duguri mu fetu e bokani ngo te ga santa mu ciko igana wani ta kafira zandoro kawai ma sanja wallahi tallahi e sabu ga ga mu ci gibe mi akida a na wani gato ya zai mafi jawabu na kaya ga declare kafi a declare zan da cewa so kafiri na zamu shiga ya ka kan yi ga kafiri gaman guba dana a ga yi gwamnati ya kafirin a so mafi kafirin ta e gina jiji ba abu ga gi makanta jayo na zuma tu a ja fi tun gwamnati a fi makanta boko ga yi soke man wuci ya ni na wannan ga ji damni zai jin wa kan yi ga kafiri na yabo e yaya ya je yaudara ya gebe gwamnati zaba gwamnati gai tuye zumo fata fito ya magaya gun gwamnati ke ga a gayi zai je gun gwamnati ci gaske wani yi ga mana ga kwalli wani a fe wato tumoto ya wuce ji fahimta a kida wuce wuce ga aga wama a kwalli saya kwalli diploma na wude na <laughs> kiwace ji ba nan ga credit wani kun <laughs> credit wani kun <laughs>

katun boko ga mu jin yau boko katun yi giri sama mu gajin da ne wacce da da daidai eza zai to suna littafi ma lon yi ji kai wa wato sai ma mini wujin wada gun akida ne kasha so ku ka wujin ku ka wujin jama'i musulmi ji ke ga yau doka na zan ce ladi dalili ga so kuri ga wa mallam yakun ya gi gindo ci ga aya cuce ya nike da soko ciuna soko da gawa mallam ya kumbi ma Allah, zalallah faulayi ka umul kafiruna bin ba su ga kasa iga mi a zahira aya na da zake gu musulunci wani are hatta yi mi tsona yi adalci ga da yi mi uji wani ga je kasiri e wani ga doka soko yau yi ji adalci ga da yi mi je wani doka soko zai kpagi uji ta ti tarbiya musulunci wani unji zo wani zobe doka ibn qur'anu ga ku an fusakum wa alaikum nara e ya tarbiya ga e man ci guki e gida ga gwayino do ka so ko do kun wo man lam kun bi ma man wazan doro la muje do ci kawai ya to so na ibara na ma wayan doro la muje do kai kin kawai ya to do kan yi we pata yi wona so ko ga ti wona rayuwa we sallah ji muje do ka so ku ya azunfe sadaka ji ba ta yi tunaji doka soko yau ne doka soko doku ne mujin ya ne mujin gamman kawai ba doka soko na ne bugo jama'a musulmi ji iri ji fahimta akida sunna ganibe akida ya ji akida sunna watar tarbe ya ji akida sunna e yi tishi ne musulmi na ta dokan da cewa na jin ya tsoca na ga kafira abeke kulu ga halal yana o ma ke ga wadda ni yi ba ga kalowa a lalle a ji kaza a tuzuma a ji kaza a a wale na ji faruwa ya sahaba mu cikon na ya usama bin zaid shibbun nabi na nabi muhammadu dai boyayya nan sallallahu alaihi wasallam usama ziwo kafiri a kafiri wu kafiri maga a kalimatu shahada ji ga wale ga annabi muhammadu gagabe usama fuga ga hankalin wannan أتقتله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله zumana wa la ilaha illallah jina kafiri wewe mwaku amma mubi udde udde kaba ce wa gugu na kan guji kiyo kalmar shahada kan wai wayo ki hankali wa ga yawo mujin muje bo mutarayu amma nabi gagabe usama ya foga da damuwa lo usama damuwa Allah usama fa a ƙatartahu ba da ma ƙala la ilaha illallah hu la ilaha illallah annabi ga wela ya gbun la wa gaga ci gaske ko gama na wale ya na dai wa ganye ginta na ya daje bane kawai ga gbun wa le ya ke ga wa wake wa ga eh eh ka tu zuma aji kaza a a sun da sokore za gugi guke lokin lembo ka so mu ce wa gugi ayo ka a soke wa gugya a mai baye di fata ga di tubo a dokun ta ti musulmi jau a dokun bozo yi di lami tugan muhammadu sallallahu alaihi sallam. nga mala hadisin cikonin da sun ngalaman na ji shirayya littafin nana abu abdullahi al-masnari wani ji shirayya ga shek mugbil na iman yuna ga alu sunnati la musulmi na. ahlus sunna je yi musulmi gan kafira ni wa yabta'iduna an zalika kull albud ahlus sunna je ya bi alamar wuce kike rin doro li anna nabiyya sallallahu alaihi sallam qal ibuna e nabi sallallahu alaihi sallam ga man qala li aqihi ya kafir fa in kana kama qal wa illa rajata alaihi bando shonga man kala li akhihi ya kafir fakad ba biha ahaduhuma zandoro ayi yegi uga kafiri nan nimi ne bulo gaji faruwa in wagati wana kuji kafira laifin ga hunsa jin teori wuri afi ku lefi ka to man ina man yadda sun bena wa sun ji takafiri ji na pa na shay ibrahim fedun benye mi ngo fogana na ji fedun yan kimbo kanina e ga manyan suna rufe kube gai dalili a ibn kudama da zijo ibi fahimta ko ibn taimiya an yi ga wani ga wani ga to yi na Ya yayi tare ibn taimiya na yi wugwa ga kafiri ga mufe yi zawangi izala jilozo kendo dai a yi ji tun adiyar musulmi da bida ba wuga da ya bana yayi tarihi ibn kudama ba ga daga mini bojo ngo te ga daga tarihi man ka boji na wata tiwana ilala wa lumaji akida na wata Ila ga. to ba ga ka tarihi ibn taymiya ga akida ni fe uzai na tiye be ina yi ku za wangi zu musulunci wana amma dai zai gwalu bi dai iri wana to kafiri to yahudu e ji to nasara ji gwa mun kai e ta abu amma bai ibnu taymiya ga takafiri jitun kendo nan ga yengi ce yau e lajilozu etun ya dawo adini ya ganta kafira har muso ga adini a ta akida ya dina tawa akida wana akida ta kafiri ne zai ga e kafiri ga wa ga ta akida e bona wa sun gita kafiri ga ga ati akida akida gita kafiri ta ta ga ta kafiri a da yi zai ga kafiri akida na te na da wana ko su ta akida dede akida na musulunci wannan wuna ga alaga yi adini ba abu au shi zawangi ji gaihu zawangi ji ba uwa Allah ya hau kin na nabi Muhammadu yi kafiri jina yi zushin na jayi kafiri wai ba doya ga lafi musulmi ji alkhairu ya haba haba kashe ba doya kafiri ga uluje musulmi e ba mana e ba mana kawai to kafiri je shi zo ya asali yi ba waga sokwa je musulmi bele na zai je ji sallah gutsun to imam malik ga ga wangin doshi na gun itu da kokolwa ibo na kiwugo ga da nga ale zai de gan ko e tun musulunci ato nga ale zai be gan ko e tun kafirinci na lawun yi waga kafirina shi tundin ni wuci be liye be tun doci ko be gan gurun doci ne wuga gan musulmi wona ga to shi tundin ni na wuliye na nga yi waga kafirina wa yi wa kicin wa lotu biyo yin nin na kawai jama'a musulmi ji buhari da tu musulunci na ji lefi leona wani ji sallah wani lo aja wani lo umura egi uji coci bai fayawa coci ba fayawa mutu inji ji tu musulunci na wana umar gizi ta ti musulunci ba jama'a musulmi ji ka'ida wuce ci kwake da nabi saudiya ci wato ga akida akida wangiya ta ciwo ebona saudiya ci yugo buhari ga kafiri ga na yitishi nigeria ugwa ga gada kaba oya dama gada masalaci madina na ugwa ga akida ijo pata ma de ba da ilimin akida irin ya saudiya na daulatu tauhid kenan a ga ga man ne sun da su kwana jina wallahi tallahi sai babu sai saudiya pata ya be sinai eh, san ba a ce wuri ya bincike ilimi wa da lajilozo ala buhari kafiri a guga na yi ga akida ya gya yana jitin ya zan da otu a otu bai ilimi tawiliya bal kin doro na keta cikin boyi na albarka a cire wani gibe ilimi tawiliya wani babu haska ilimi tawhidi ya wani gabu zama ya nabi muhammadu bo to zamanin na gwata Sheik Muhammadu bin abdul gabu gabu ya wani ya gi wuce gashi bo wani bai gi ga ilimi mi ba wani bin ibrahim mini ya gi muhammad bin abdul wahabu buno bin baz na ga ilimi tauhidi mi ba zamanin na ya e gi makaranta ya muhammad bin abdul wahabu ya wani na su zo na ga latishiya wani ya e gi kata ya bin ibrahim na da mini zuriya je muhammad bin abdul wahabu wani cewa ga yi yawa aske tawidi na lokin doro yi na gwata ya jama'a kwan na jibo amma buhari la musulmi ibn e kallon musulmi a ce ka bayi na mabaki da ya gya ya gaji tuba ya ji tuba ya bai ji kin faji ko ga yi ga ke tawidi ya kuma tawidi fe biya yana bal aske litafi za mu shiga deyo zando na ga wani ji tawidi jikin abuna inji litafi muhammad bin abdul wahab ga kitabu tawidi ga ni babu bai tisha da sharai ne giuji to ya giuji jina wadda yin doci dai in ji alwajudu walki da mu gawa fiye tun haba to man kwen sun na je ina bebe yana da tun wuce fahimta bodi na fetin yayi mai duguro na wabaci Tinye algeria libya somalia tata rai jigage wunde mana akida sakwa wuce wabaci da amfani a gata teoma jamaji ya ci da ya gana ga ci shi ibo na gala katon alopa abu magun ilawun ite ibo na iti wagan wadda ga takafiri ji tun wadda sabuwa alusun na jiwa igan ika ilabari bangu balita fi ewoko ta daga ga takafiri tu fe ganyi na ibo na zan da cewato mudjeto ni e ne bedu fe dufe ya wallahi tallahi uga le hasada ba e bai majikwai aje mu zabzabi ne za bai na zalika la ilaha wallahi wa la ilaha wallahi ngala shai ibrahim fe ji wutu ba jimma na gogara nan fe ya mishawa ngaza ya ji katon addini na ji dawa addini na wudde to gaskiya da shani ba a ga gumbe za na ji nawa ga bai na ikai un ga tiya ba sai nawa ga na ikai un ga ji sunna e ma ji ko ya da ya sawon ya wasa un ga gumbe gita kafiri ji wa ga ya wa gumbe sunna ji wa ga ya ba we luo ya dazi wai wasa wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruduhu in kanu mumini kya jiya wayo kya be wayo adde na be wana gabe munafinci ga wai di sunna wa mai zabi ya gube wa jahaini annabi ga zanna da alkhairi so shani zai zabi ya gube na eye wa waddana walayen wucewa lugwa cewa ya ta ta akida na annabi muhammadu wuna jayi ci gai komi da jikatu waka gaskiya wa ba gamitu gaben nan ba gaskiya shi dai ndo shiga damuwa yau to kendo ya gauna to kendo aga gana lawi kendo mutu aga gauna waga mu ji gyara waga iso ji gyara nga fili gabu gaumi ba e ya gabu gaumi ba wani e su kafiri gwamna kafiri shugaban kasa kafiri ga kai ziga yau to ga buhari musulmi wa nga ga shifogyo wato kasaitu wa maza a gajin raddi ma adalita ta fi nan man wuce kwando cewa bakar bakar abu zai da kana e ti kawai an raddu alal muhalif zandoro ga ce ba sunna le bana aji raddi be gunar da boye ga su sun ci ji raddi ya zai waye nina na e guna su al'umma musulmi jina e bana yanu yi ina fe le ga ba o e bana zandoro ga gagabe gin tara ilimi na daga jahili je ce mitu kawaye dinwayo bogo jamaji irila ya mai tazu iwa gaski za a daina zan do le kabari be wayare wallahi tallahi billahi illazi gaskiya gama ya wa nasara kabari nga manye gan ila e ga mai ba ngala no kafiru musliman bi zambin amma ga ga zambin ya fi to doka na jin ya tsoca ne zagaye jin zambu ga wani jin da wani matuka kaulu ga halalliya ku ga ya tsoca ne na gai ga mai sunna ji bayani bo hawariji ta ga kafiri su wajen hawariju ga dawa sunna waje ma ga mitu ga mai sunna ji wajen ilimin kun sahaba na biji adi zai da ilimin rana waje obi shi ga fahimta wa dana a ce sunna leba a ce sahaba leba in ga yaddi wa zandoro a shi shaga ni sahaba ji ta tubu cali bana ibnu ga bai wa da ilimi tuna da aga wa fasara sahaba ji wa ba ci eto alo adini wa ni wa gani ibn e sokoja ya e ilimi sokoja ya bai giyo be ilimi sokwa za je ga de ilimi za mu ci ji karawai sokwa sahaba jiye da najo mini qur'ano ga e bai ilimi gogo jama'i ija akidi iji gyara rai gabe munafinci rai gabe jahilci rai gabe jahilci gabe munafinci gabe jahilci e wannan ni ne guba go daga zai jahilci da bai yi nan wuce bai ladi ni na mu dai le ga man doro gai gagani a mece tu ko man ga tulani in ji latun man ya ci ladi ni bare mu ji ilimi ku don are gaskiya na waye lobe ina na waye gana di dai da be na nabi ga gane be zai ja nabi ga ladi ni ba wani kajin wace le ba ci ba na sa sataftariku ummati ala 73 firqa ba'ina firka kulluwa illa wahida قالوا ومن هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي بابا قال دينا kaga kike wuri bedan bidiya man do chaga gagayen sahaba yi cina wadami tuma muji gole ga wo bedan bidiya tera kawo ga ilimi ne waye ga sunna dan bidiya wa lokacin ga ha ga man yato ma ya kuya a ga sahaba ja gangan wa ga ga an do sai ya kuya ndo tiga aski uda tulani a nga gaski utula mi sun zawai ga wuji latwa utula kun fir'auna ba guki ba su koyi wai qur'ani bo wuji latwa wa wuji wani kalita fi da ilimi a da researcha wuji wuce lajin adini a kinwa ga wọn ta ti fahimta sahaba jo babu ila adini wani ita ka'idan na sun ga wunde jema'a kaza be so da jema'a albani ga adokun jama'a musulmi da bu lokacin bugu bayani ne da karshe gayi wa alu sunna yu'adhiruna min takfir al Musulmi, alu sunna je jigan bagai tiya be takfir ya musulmi ji li'anna takfir al-muslimin haqqun mahdun lillahi azza wa jal e wana takfir din hakki yo tsanta ya toci gan be tuci wi ujiga ankala ujiga ankala wa alu sunna na mimman yatahidu takfir al na. alu sunna je nan nye zai jami tukpa takafiri na kal kawarij ke hawarij ji na takafiri ga ta yabe yin tuntuwo wal mu'tazila be kungiya mu'tazila ji wa jama'atu takfir ko jama'atu takfir wal jiharij wal azab be kungiya na ji tiya ka kaina boko haram ji da wannan takfiri ga da yin burubu ndo ci tiya ilore ndo ci tiya kinnu pyo sashi fi kogyo ba ta kungiya na ji e bayan khawariji ji be mu'tazila jami to kungiyar na jiga ke musulunci ji giyo takafiri a muji sunna ji ta te be giyo be takafiri ya jama'a ji wa waga shiya ji a ga boko haram to sunna ji to na yi ga sunna wani fata ya yi ga akida ya ga da wani sayyiduna abubakari umaru usman ta za daga ya ya lalace ba bai zai ji sayidu na ali na ibn muljim bal ya bi sayidu na abubakar mito umar gato ibn muljim na sayidu na ali na bugawa wari na yi sayidu na ali na to sahaba na ji fedin wangi bai sayidu na ali na ta ya niga ya la adina ya dai kaununa bugawa ya ga ila da ajabe boko haram ga kin giba ni wai gyo kwa akida ni ido wuce wu gama na na fetin ya bai bona umajin yin wuce ebe obi yawo shi a ga kwata ni a yau ga he nga na ga ka sun na farko ji ni ga labe a wari ji na ga isa na abubakar ji idi fahimta ko bogo wuce ga ke koye gi mai bana mile mando ci ga wani shi a ga eh eni ga ito yau be ko rami mene ne and so on sun na farko ji ga isa na abubakar umar za de gama la so ka ga iso labe ni be ko rami kusan fahimta diri na lati sahaba jau naga lati to bai bane fa sahaba ga bai ta so ko wi ba alkhairi so ko yi fahimta wani o gan be munafinci sai be asade subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik